Ba wani sabon abu bane batun yadda tsoffin gwamnoni da ke majalisar dattawa ko mukamin minista ke ci gaba da karbar fanshon aikin gwamna da alawus na lafiya da walwala daga jihohinsu. Shugabar wata kungiya mai da'awar samar da shugabanci na gari Mrs. Victoria Ose Udo ta sake tado batun a wani taro a Kaduna da nuna akalla 21 daga tsoffin gwamnonin da mataimakansu na amfana da wannan gara ta aiki. Alhali sauran 'yan fansho na zaune hannu baka hannu kwarya. ba mamaki wannan dalili ya sanya shugaban kungiyar kwadago na nlc comrade ayuba wabba ya hori ma'aikata da yin yarjejeniya da 'yan siyasa don su kara musu albashi kada dukkan gajiyar ta kare ga 'yan siyasar so ba wai ba kuɗi ba ne amma lallai ba sa ganin kiman ma'aikaci kuma da amfanin da ma'aikaci yake shi yasa ba a biya din domin idan babu za mu sani ai amma lallai halin da ake ciki kenan yanzu a magana nake gaya maka kusa da jihohi kusan goma sha biyar har yanzu ba sa biyan albashi yadda ya kamata duk da cewa tallafi na musamman na uh, kudaden da aka mayar musu na uh, paris club reform sun karbi wayannan kudaden kuma sun yi alkawali da bakin su akan cewa za su yi amfani da wannan kudin su biya kudin gratuity akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara goma bai karbi gratuity ba balle pension balle kuma a ci albashin shi da zai karba kan kari saboda haka wayannan su ne matsaloli da suke kasa wanda muke kira ga ma'aikatan mu gaba daya ba wai kullum za mu dinga kuka bane akan ba biya mu ba mu muna da karfi karfin mu shine katin zaben ka ka je ka karba duk inda aka ci mutuncin kai ma in ka fito kana da yanci ka zaɓi wanda kake ganin zai biya albashinka kuma sai mun yi rajajjeniya da su kai wanda ba baka biya mu albashi ba saboda kana son ka dawo me kake so mu yi maka za ka biya mu a wannan mako ma tsohon shugaban najeriya na soja janar yakubu gawan ya buƙaci ƙara ma'aikata albashi don haka ya taimaka wajen hana cin hanci da kuma daidaito tsakanin 'yan siyasa da ma'aikatan wane ne zai ce albashinsa ya ishe shi musamman eh, <laughs> laborori wane ne duk to mutum sai wannan ya godiya ga Allah abin da yake da shi ya amfana da shi kada ya ce yana da wani kuma zari wannan ba daidai ba ne. zai wuya soke wannan gajiya ta tsaffin gwamnoni da mataimakansu don majalisun dokokin jihohin ke amincewa da biyan wannan kuɗi da aka sai dai a yi korafi a kai amma ba wai saba wa doka ba ne. Nasura da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya.